wanda kuma yake daidai da tara ga watan biyar miladiya ta dubu da sha hudu, a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wanda ba mu gama karkare tafsirin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina saboda za zamu koma mu gama ta sannan mu shiga aya ta gaba a gabanin wannan akwai sanarwa dangane da asusun sautul haq yau ne ya kamata a ba da taimakon nan da aka saba bayarwa duk wata muna fatan yan uwa za a yi kokari a taimaka Allah ta'ala ya ba da lada bismillah mala abdul a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah gabanin mu shiga tafsirin wannan ayoyi ko ci gaba da tafsirin wannan ayoyi akwai tambaya ɗaya da zamu ansa a wani ya rubuto yana tambaya a gaya masa a hadisan fatima radiyallahu ta'ala to na san kowa ya san asalin wannan tambaya kuma da me ake nufi da wannan tambayar ana abinda ake nufi da wannan tambayar shine ana so a ce ahalus sunna a tsawon tarihi tun daga kan habban annabi sallallahu alaihi wa har zuwa kan mashahuran malaman da suka yi rubuce-rubuce dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama irin su imamu malik imamu ahmad irin su al-bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibnu majah da sauran malamai na hadisai ana so a tuhume su ne da cewa makiya ahlul baiti rasulullahi ne cewa ba sa son iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa sai suka ki rubuta hadisan Fatima da Sayyidina Ali da Hassan da Husaini da sauran ahlul baiti a cikin littafansu suka share waɗannan hadisan suka yi buris suka basu a yayin da kuma suka rubuta hadisan irin su abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda shi bai musulunta ba ma sai a shekara ta bakwai bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tare da cewa ya zauna da annabi sallallahu alaihi sallama shekara uku ne kacal amma duk da haka ya zama na hadisansa sun fi na fadima sun fi na ali sun fi na sauran ahlul baiti to suke cewa wannan duk alama ce da take nuna cewa an kullawa waɗannan ahlul baiti na manzo sallallahu alaihi wasallama kullalliya da kiyayya tun da jimawa tun zamanin sahabbai har aka zo zamanin tabi'ai har zamanin limamai na shirya. to wannan shine manufa da ta sa har ake jeho irin wannan tambayar to amma har kullun mutanen da suke da karatu suke da hankali irin waɗannan tambayoyi ba sa rudarsu ah, domin wanda duk yake karanta tarihi yake da ilimi ya san abubuwa ana yin su ne da ilimi to wannan tambayar ba za ta ba ta dada shi da ƙasa ba zai san inda aka nufa kuma ansa ta ba mai wahala ba ce ah, fatima radiyallahu ta'ala anha yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana ɗaya daga cikin dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ahlus sunna gaba daya suke girmamawa wannan abu ne da babu mai ja akan wannan dan ni ne ban taba ga wani musulmi ba musulmi ya ce baya san fatima ni ban taba gani shi ba a ce ga wani musulmi ne ya ce shi baya san fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban sani ba ko a cikin kunan wani ya taba gani ni dai ban taba gani ba so babu wani wanda yake musulmi ne ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah amma ya ji cewa shi baya san Fatima ko baya san Ali yana kyansa ko baya san sauran jikokin manzo sallallahu alaihi wasallama ya ji cewa baya san su yana kyansu wannan a yanzu da ni ban ban gan shi ba saboda haka wannan soyayya wani bangare ne na aqida a gurin ahli sunna ba ma za ka zama ahli sunna ba sai ka so su in ma baka so su ba to wannan ka fita ma daga cikin sawun ahli sunna ba za a taba lissafa ka cikin su ba dole ka so su kuma soyayya su ta musamman ce akan sauran sahabbai ana da wani matsayi na musamman saboda karaba da suke da ita daga manzo sallallahu alaihi wa sallam batun hadisai kuwa ce Fatima radiyallahu ta'ala anha bata ruwaito hadisai ko ba a samu hadisanta da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sunna wannan ba wani abu da yake nuna ba yana nuna kiyayya bane saboda ba a samu din ba za a yi mata ƙarya ne ko ana so a rubuta ƙarya ne ba a samu din ba a rubuta an samu a fatima radiyallahu ta'ala anha kun sani cewa bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata shida ta yi rak a duniya wata shida ta yi manzo sallallahu alaihi sallama da ya koma ga Allah bayan sa wata shida ta ita matarsa wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya dauko bukatarsa ta fahimci wani abu gurin annabi ake zuwa a gurin a lokacin ba wanda yake zuwa ya kwankwasa gidan sayyidina abubakar ya ce ga wata fatawa ko ya kwankwasa gidan sayyidina umar ballantana je gidan mata aure yana kwankwasa ya ce ta fito ta ba su fatawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya tashi neman fatawa gurin annabi ake zuwa sallallahu alaihi wasallam hatta mata in suka tashi fatawa ba gurin mata suke zuwa ba gurin annabi suke zuwa sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda yake karanta sira yake karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wannan hatta waɗanda suke nesa waɗanda ba ma a cikin garin madina suke da zama ba in buƙatar fahimtar wani abu na addini ya taso tasowa suke yi da garinsu su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya rasulullahi kaza kaza kaza kaza kamar yadda uqba ibn al haris yayi lokacin da ya auri wata mata an yi biki an tare wata tsohuwa ta shigo gidan ta ce ai ta shayar da su kaga muharramai ne kenan saboda haka ya tashi ya ɗauki abin hawansa bai zame ko ina ba sai madina duk wannan doguwar tafiyar bai ji ta ba ya zo madina ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi gashi gashi gashi ya bashi kissar abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya zaka yi tunda ta riga ta faɗa sai ka hakura to wannan misali dai daga cikin misalai masu yawa da suke nuna yadda sahabbai suke tashi daga guri mai nisa su zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan jin fatawa a wajensa bayan ya koma ga Allah to akan bibi sahabbansa Fatima radiyallahu ta'ala anha bata dade ba kuma nabi kuma matar aure ce tana gidanta na uku kuma a cikin waɗannan watanni guda uku duk tana cikin jimami na rashin mahaifinta saboda haka na farko ba jimawa ta yi ba na biyu matar aure ce a gidanta take a waje a masallaci a ko'ina ga sahabbai nan ko'ina baja-baja a lokacin don lokacin ma ba a bar da yawa daga ma fara fita an bar madina ba suna cikin madina saboda haka duk wanda yake da tambaya yake da wata matsala wurin sahabbai zai je maza ba zai je yana kwankwasa gidan ma bai yana cewa ki fito zan yi tambaya shi ma yadda ali ba zai kyale ba shi a tambaye shi mana dan me sai a tambaye matarsa saboda haka kowa ya zo zai je gurin sahabbai ne idan bai sani ba in karamin sahabi ne je tambayi babban sahabi irin su abdullahi dan abbas irin su anas ibn malik irin su shi kansa hasan da husaini din su je su tambayi manyan sahabbai su gaya musu eh lokacin annabi ga abin da yake gaya mana ga abin da ya ce mana haka ba bukata a je a shiga gidan a je matar aure tana cikin wannan yanayi ma na jimami na rashin mahaifinta mutane su rika tururuwa gidanta suke sun zo fatawa ba na jin akwai wanda yake da tunani da zai yi haka saboda haka akwai sahabbai da yawa ba bukatar ma a je gurinta da ta yi tsawon rai yana yi wa a bukaci wani abu da yawa da sassani kamar yadda na na aisha ta yi tsawon rai bayanta nana aisha ta rasu bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama da shekara hamsin da takwas. wannan wata shida wannan shekara hamsin da takwas, in ka ebe shekara goma na hijira da annabi ya zauna a madina sauran shekara arba'in da takwas, ma'ana bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ta ƙara shekaru arba'in da takwas a duniya so kaga ta yi tsawon rai da za a yi ta zuwa ana samun munasaba daban-daban da za ta faɗi wasu abubuwa da ta ji don haka dan an jiyo abu da yawa daga wajenta an zo an rubuta waccan kuma ba ta samu wannan lokacin ba sai ya zama laifi sai ya zama laifi ba sai zama laifi ba kaga wanda zai zo ci ai kiyayya ce bai san abin da yake ba bai san abin da yake ba nana Aisha ta dade haka na Abu Huraira misali abu huraira shi ma daidai wannan lokacin ya rasu bayan wafatin aisha da yan watanni shi yawa da tuna aisha sallah bayan wafatin shi ma da yan watanni shi ma ya rasu kaga shi ma ya waɗannan shekaru wajen arba'in da takwas ko da tara ana ta ƙarshen shekara ta hamsin da takwas, farkon ta hamsin da tara ya rasu kaga shi ma ya samu tazarar lokaci da har za a buƙace shi da yawa daga cikin sahabbai duk sun bar duniya da haka ana buƙatar a ga wani sahabi a je a lullube shi ana son a je abin da ya ji a je a ɗorar a sauran garuruwa ai da haka ruwa take yaduwa ba shi mutum ne yake zuwa yana tallata ta a kasuwa ba ɗalibansa da suke zuwa gurinsa suna sauraro su suke yaɗa abin in ba a zo an ji a wajen a wajensa ba yana nuna baya da shi ba yanzu a garin akwai masu ilimi suna nan shakundum a ilimi amma ba wani ba lalle an san su ba ba yana nuna ko ba su da ilimin ba ko kuma a tsana ce a'a ba su fito ba sadda za a san su to kaga wannan yana daga cikin asbab da yasa sahabi zai yawan hadisi ko zai kankaranta hadisi abubakar radiyallahu ta'ala anhu a gurin ahlus sunna shine sahabi na farko a daraja da falala shine na farko amma abu huraira ya fi shi yawan hadisai wanda yana nuna ahalus sunna ba sa san abubakar kenan ko suna fifita abubakar akan abu huraira akan abubakar abu huraira ya fi abubakar yawan hadisai ya fi umar yawan hadisai ya fi sayyidina usman yawan hadisai shin wannan yana nuna a gurin ahalus sunna abu huraira ya fi falala kaga ba haka bane ko ko wannan yana nuna a ahalus sunna sun tsana abubakar in dai har an ce rashin ruwaito hadisan da yawa shi ke nuna tsana to sai a ce ahlus sunna sun tsani abubakar sun tsani umar sun tsani usman saboda sun yawaita hadisai daga abu hurairah amma sun sun ebo kaɗan daga abubakar abubakar shekara biyu yayi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ga shagulgula na sha'anin mulki ga kuma fitintunu da suka kawo kai a daidai lokacin mulkinsa yana hawa kan karagan mulki aka fara samun wasu ƙauyawa daga gefe suka fara cewa su sun yi abin sun yi ridda wasu suka fara fitowa suna cewa su annaba ne to dole ya fuskanci wannan fitintunu ya magance su wanda zai fuskanci irin wannan fitintunu a matsayin sa na khalifa baya da lokacin da zai zo ya zauna a masallaci a kewaye shi ana karatu sannan ga sahabban da za su taimaka masa da yawa waɗanda za su je su ta bada karatu akwai matasa wanda sun yi karatu akwai su Abu Sa'id al-Khudri akwai irin su Jabir ibn Abdullah akwai shi kansa Abu Huraira din yana da yana da yana da yana da halka a cikin masallaci akwai su abdullahi dan abbas duk suna nan saboda haka sun ɗauke masa wannan bangaren shi kuma a matsayinsa na khalifa sai tunkari waɗancan fitintunu sun haka zo a ce abubakar zo ka zauna ka ka zama kai ne mai karantarwa bayan ga harkar mulki a gabansa ba zai yiwu ba to wannan shi yasa hadisansa sai zama ba su da yawa mu ahlus sunna tunda abin da hankali muke sai muka fahimci haka eh ba mu fito mun tuhumi wani ba da cewa ba baya son na abubakar tunda muna auna abu ne da hankali da ilimi sai muka fahimci dalili a sannan idan idan har wannan logic din shi zaka wannan mantikin shi zaka hukunta mutane da shi kace wanda aka ruwaito hadisansa wanda ya ruwaito hadisai kadan baya san mutum wanda ya rawaito hadisansa da yawa kuma yana san shi to in muka zo muka dubi su kan su ahlul baiti mu zo mu dauki littattafan ahlus sunna mu duba mu ga yawan hadisan da suke cikin littattafan ahlus sunna na ahlul baiti da kuma tazarar da aka samu tsakanin ahlul baiti din da waɗanda ba ahlul baiti din ba kamar misali sayyidina ali sayyidina ali a cikin sayyid bukhari akwai hadisansa guda 98 bil mukarrar wanda suka maimaitu in ka cire wanda suka maimaitu akwai 34 a cikin sayyid bukhari kadai a cikin sayyid muslim akwai 38 in ka hada abin da yake cikin sahihai ne bukhari da muslim 34 38 zai baka 70 da biyu kaga a cikin mafiya ingancin littafai gurin ahlus sunna sune bukhari da muslim akwai hadisan ali zalla hadisansa ne ingantattu 72 amma in ka ɗauko littafin alkafi shine wanda ya fi kowanne inganci shine wanda ya fi kowanne inganci a cikin a cikin littattafan shi'a hadisan na ali 66 ne kaga sahihai ne suna da 72 alkafi yana da 66 wanne ne a gaba sahihai ne suna a gaba kaga da sai a ce kaga wanda ya tabbatar da cewa in dai har wannan ita ce soyayya to mun fi su san shi kuma cikin 66 nan da yawa ba su inganta ba in ka ware ingantattun ba su kai haka ba wanda waɗancan kuma da suke cikin sai ne duk ingantattu ne sannan in ka duba a cikin littattafan sunna hadisan ali sun fi na abubakar yawa hadisan ali sun fi na umar yawa hadisan ali sun fi na usman yawa za a ce kenan ahlus sunna ba sa son waɗannan ne uku ko sun fifita ala akan waɗannan uku wanda an san me muke faɗa a falala a martaba muna cewa abubakar umar usman ali to amma ta wajen ruwaya sai dai ya fi su yawan hadisai saboda mu wannan ba shi ne ma'aunin ba mun san dalili duk sun bar duniya sun bar shi shi shi yana nan har sai da bayan shekara ta arba'in bayan hijira sannan ya koma ga Allah in ka ga dama ma kana iya kace hadisan A waɗannan mutanen uku khalifofin nan guda uku gaba ɗaya in ka tara su a littafan sunna ba su kai yawan hadisan sayyidina na ba in ka haɗa su dukan to akwai adalci ka zo ka ce saboda hadisan ma ba su da yawa alama ce ta kiyayya ba adalci a ciki sannan muka zo sahihul bukhari da sahihul muslim akwai hadisi ɗaya na ba. wanda Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce ta ji hadisin daga wajenta Aisha da ake zagi ita ce ta ruwaito hadisin daga wajen Fatima radiyallahu wanda kuma hadisin ya kunshi falalar Fatima din lok bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam take tambayar ta cewa mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rada miki wata magana kin yi kuka ya sake rada miki wata magana sai kika fashe da dariya to yaya haka a lokaci ɗaya kuka da dariya shi ne ta gaya mata cewa ya gaya mun cewa ajalinsa ya zo wannan ya sa na fashe da kuka sannan ya sake raɗa mun cewa ni ce zan riga kowa riskarsa cikin iyalinsa wannan ya sa ni farin ciki da sa ni dariya to kaga wannan da ta faɗa aisha ta ji kuma da munasaba ta ji ba gashi an ruwaito ba kuma ba ya kunshi fallalarta ba to amma ka ɗauko littafin alkafi wanda shi ne fi kowanne inganci a cikin littattafan shi'a na kulaini ka kamba hadisin faɗi mako ɗaya to sai a gaya wa alkafi shi alkulaini abinda ake gaya wa alusunna eh, sai a gaya masa a ce shi ma makiyin ma ne saura ka su ɗau littafin su je su kona ba ruwanmu ba abin da ya shalle mu in za su kona littafin su kona shi ba ruwan tun da shi dai ya kirkawo hadisi ko ɗaya na fadima mumun ka ɗaya an ce ya yi kaɗan to shi bai kako ɗaya ba al-husayn al-husayn ibn ali ibn abi talib al-husayn a cikin sayo al-bukhari akwai hadisinsa guda biyu da yake ruwayarsa daga babansa daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sayo bukhari akwai biyu a cikin sayo muslim akwai biyu kaga akwai hudu a cikin alkafi hadisi ɗaya ne waye a gaba in dai wannan shine mizanin soyayyar waye a gaba to haka za ka samu littafan sunna suna cike da hadisan saboda abu ne da in an samu a rubuta ba a samu ba za a yi ƙarya ba ahal sunna ba a san su da yin ƙarya ba da ba su samu na sayi abubakar ba sai kaɗan iya kaɗan ɗin suka rubuta ba dalilin da yasa za su yi zuƙi ta mulki ba dalili ka wani ba zai zo ce dole sai kun kawo ba mu za mu kawo to haka nan in ka ɗauki muhammadul baqir a cikin sayo muslim yana da hadisai goma sha tara muhammad ibn ali ibn hussein da ake cewa muhammad bakir yana da hadisi goma sha tara a cikin sayi musulun. sai inda abubakar yana da hadisi tara inda wannan shine ma'aunin soyayyar ya kamata ya zama na sayi abubakar yana gaba amma hadisan muhammad bakir ba sahabi ba ne ba tabi'i ba ne atba'ut tabi'i ne amma da aka samu hadisansa goma sha tara imam muslim ya samu hadisansa goma sha tara ya rubuta na abubakar kuma tara ya samu sai rubuta tara a cikin sunanin nasa'i yana da hadisai hamsin da shida amma hadisan abubakar ashirin da biyu ne cikin sunanin nasa'i in wannan ne mizani sai ya gabatar da hadisan abubakar su fi yawa ja'faru salih dan shi muhammad Muhammadu bakir Ja'far ibn Muhammad Ja'far sadiq a cikin kutubus sita yana da hadisai 143 143 a cikin kutubus sita to haka zaka inda zaka dauki wannan logic din a ce da shi zaka hukunta su to sai ko dai ka ce su ba sa san ahlul bait din ashe su ma ƙarya suke yi su ne ma makiyar ba ahlus sunna ba ko ka ce a ahlus sunna ba suna fefeta ahlul bait akan Abubakar da Umar da Usman tunda sun gabatar da yawan hadisai na waɗannan yayin da kuma na waɗancan manya zai zama na kaɗan saboda haka maganar cewa hadisan fadima ba yawa wannan yana nuna cewa ahlus sunna ba sa san fadima wannan magana ce wacce in aka ɗauke ta a mizanin ilimi ba komai bace zahabi a cikin tarjamar fatima a cikin sirr alamin nubala ya ce a cikin musnad baqi ibn makhlad akwai hadisansa goma sha takwas akwai hadisanta a cikin musnad na baki ibn makhlad musnad na baki ibn makhlad shine abinda yafi musnad din da yafi kowanne girma daga cikin masani da aka rubuta na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama to yace akwai hadisai goma sha takwas na Fatima radiyallahu ta'ala anha to mu koma karatu. wannan shi da darasi na goma sha biyar Allah ta'ala ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan har kuna shakkar abinda muka saukar wa bawan mu fa'tu bi suratin min mithli to ku zo da wata sura daga kwatan sa wad'u shuhada'akum min dunillahi ku kirawo masu muku shaida ba Allah ba in kuntum sadiqina in har da gaske kuke in har ku masu gaskiya ne fa illam taf'alu idan har ba ku aikata ba walan taf'alu kuma ba za ku iya aikatawa ba fattaqun nar allati Kudu an wal hijara ku ji tsoron wutan nan da makamashinta mutane ne da duwar wasu o iddat lil kafiri an tanade ta musamman domin kafirai muna magana akan mu'jizar alqur'ani da kuma kasancewarsa dalili da yake nuna gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama mun tsaya inda Allah ta'ala ce fa'atu bi suratin bi mislihi ku zo da sura kwatankwacinsa. a suratu yunus fa'atu bi suratin mislihi wanda wanda yana yana nuna cewa kowace irin sura ko mun gajarta ta mafi gajarta sura a cikin alkur'ani ita ce suratu alkausar ita ce mafi gajarta to su dubi surar da tafi kowace gajarta a cikin alkur'ani su kawo wata sura kwatankwacinta daga bangaren su suratul asr Imamu shafi'i yana cewa lauta tadabbara nasu hadhihi sura lakafatuhum da mutane za su tsaya su yi la'akari wato su ɗau darussan da suke cikin suratul asr da ita kadai ta ishe su su rayu akwai ruwaya daga amr ibn al-as kafin ya musulunta kafin ya musulunta ya zo gurin musailamatul kazzab sai musailama yake tambayarsa ma za unzila ala sahibukum bi makkah fi hadha al-hin yake tambayar amr ibn al cewa me aka saukarwa da mutumin naku kuma a makka yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam sai amr ibn al ya ce da shi laqad unzila alaihi suratun wajizatun baliga an saukar masa da wata sura gajeriya amma mai cike da fasaha mai cike da balaga sai ce wa mahiya musailama ce wace sura ce sai amr ibn al ya ce ita ce wal asr ya karanta masa wal asr innal insana lafi khusr daga nan sai musailama ya ɗan kansa ɗan lokaci ya yi tunani sannan ya ce ni ma an saukar min wata irinta an saukar min wata kwacinta sai amur bin ya ce ma huwa menene shi aka saukar maka sai ya ce surar da aka saukar min kwacin wal'asar ita ce ya wabru ya wabru inna ma an wa sadr wa wasa'iruka haqrun faƙur. ya wabur ya wabur wabur wani abin nan ne wata dabba ce da ake cewa reme wata dabba ce kamar bera take amma ta fi bera girma ba ta kai mage ba hausa suna ce mata reme a cikin a cikin duwatsu take to shi ne ce ya waburu ya waburu ya kai reme ya kai reme inda ma anta uznanu wa sadr kai kunnuwa ne kawai da dan kirji saboda ba da jela ba da dogon jela sai kai kunnuwa ne biyu sai dan kirji wasa'iruka haƙurun faƙir sauran jikin kuma a wulaƙance a banzance sai ya ce da shi kai tara ya amur ya kaga wannan surar sai amur ya ce wallahi innaka la ta'lamu anni la a'lamu innaka takzib ya kai ka sani wallahi kai ka sani na ni na san kai ƙarya kake Allah ta'ala ya kalubalanci duk larabawa a makka da madina a gurare daban-daban kamar yadda ya gabata cewa su kawo wani abu kwatankwacin alkur'ani tare da tsananin adawa da suke nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama da yadda suke nuna kiyayya ga addininsa amma duk da haka suka kasa Allah ta'ala ya ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu idan har ba ku kawo ba to ba za ku iya ba lan tufidu ta'bid lin nafi lit ta'bid Lin nafi ta'bid kamar har abada ba za ku iya kawowa ba ita ma wannan kaga mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wa sallama inda <clears throat> ya bada labarin cewa wannan alkur'ani ba za a iya kawo kwatankucinsa ba har abada kuma haka al'amarin ya kasance gashi har zuwa yanzu babu wani wanda ya kawo kwatankucin alkur'ani tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu to kaga in ba Allah ba ba wanda zai iya wannan maganar ya ce har abada ba za a iya kawowa ba kuma ya zama na haka din ne har abada ya zama na ba a kawo ba wannan alama ce da take nuna cewa alkur'ani maganar Allah ce wanda shine mahaliccin dukkan komai magana ce ta alkhaliq wanda bata yi kama da magana ta almakhluqin ba Allah ce fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara a can baya Allah ta'ala ce wad'u shuhada'akum min dunillah ku kirawo shuhada'akum suwaye shuhada'akum malamai sun yi fassara iri uku dangane da shuhada'akum wasu ka ce shuhada'akum ana nufin alihatakum allolinku ku kirawo allolinku abubuwan da kuke bautawa su taimaka muku akan akago wani abu kamar alkur'ani wasu malamai suka ce shuhada'akum ana nufin a'wanakum ku kirawo masu taimakon ku. waɗanda za su tallafa muku za su agaza muku akan ku kawo kucin-kucin alkur'ani wasu suka ce a'da'a shuhada'akum ana nufin masu shaida waɗanda in an kawo za su ba da shaida cewa eh wannan abin ya yi daidai da alkur'ani malamai sun yi waɗannan fassarori guda uku wad'u a min dunillah ku kirawo masu taimaka muku ku kirawo waɗanda za su ba da shaida ku kirawo allolin da kuke bautawa duk ku haɗu ku taru ku kawo kutankwacin su in kuntum sadikin in kun kasance ku masu gaskiya ne Allah ta'ala ce wa in lam taf'alu wa lan taf'alu in ba ku aikata ba to ba za ku iya aikatawa ba duk da cewa larabawa suna da masana sarrafa harshe da yawa a cikinsu waɗanda kuma da dama daga cikinsu a lokacin suna gaba da annabi sallallahu alaihi wa sallama da za su iya da sun tari wannan kalubale da tuni sun kawo bayan wannan kuma akwai wawaye akwai 'yan goyon baya akwai 'yan jagaliya da yawa waɗanda su kuma kawai kullum so suke su gaya ya za a ƙure annabi sallallahu alaihi wa sallama to da a ce zai yi din to ko su da sun yi ta ziga waɗancan mawakansu da masu fasaharsu a kan cewa lalle su kawo ƙarshen wannan kalubale na annabi sallallahu alaihi wa sallama don ba za su yadda da wulaƙanci ba ba za su yadda a nuna amfi ƙarfinsu ba musamman ma a lokacin da suke ta ganin mutane suna ta tururuwa suna shiga addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zai ƙara sa su su taryi kalubalen su ga cewa sun kawo kwatankwacin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo amma hakan ta faskara wanda wannan alama ce da take tabbatar maka da cewa wannan magana magana ce ta ubangiji ba magana ce ta wani dan adam ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin sahihai ne hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilai fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah annabi sallallahu alaihi wa yace babu wani annabi face an bashi wata aya wata mu'jiza wacce a dalilinta mutane suke musulunta su yi imani da shi yace to ni abinda aka bani wahayi ne ni mu'jizar da aka bani ma'ana mu'jizar da tafi kowace cikin mu'jizoji na ita ce wahayi fa arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah ina fatan ya zama da na fi su yawan mabiya rana gobe kiyama saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk da an bashi mu'jiza madiya ita ce mu'jizar da quraishawa suka gani ido da ido suka ganta ƙwaro-ƙwaro a fili to kuma Allah ta'ala ya bashi wata mu'jiza wacce za ta zarce har zuwa tashin kiyama waɗancan mu'jizozi madiya mu'jizozin da ɗan adam zai gani waɗannan sun yi amfani a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin ƙurayshawa kuma yake nuna musu su sun yi amfani a lokacin an nuna wa kafirai abinda ya shafi in shiga qamar iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa duk sun ga wannan amma mu yanzu sai dai mu samu labari mu gaskata amma ba a gabanmu mu aka abin nan watan ya tsage ba to mu wacce ce mu'jizar da za ta kara mana yaƙini kuma ta sa wanda ba musulmi bai karɓi musulunci to babu kama alƙur'ani alƙur'ani ita ce mu'jizar da har alƙiyama tashi tana na a mu'jizar ta don haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta a wannan hadisin ba wai yana nufin cewa ba shi da wata mu'jiza ba sai alƙur'ani a dukkan wata mu'jiza mu'jiza ce da ta bada wato gudunmawarta a lokacinta kuma aikinta ya kare a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu a cikin ruwa yayi yawa ya yawaita da ɗaruruwan mutane suka sha annabi sallallahu alaihi wasallam an ka dan abinci kaɗan ya sa hannunsa a cikin abincin ya ishi ɗaruruwan mutane wannan duk mu'jiza ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbansa waɗanda su su waɗanda suka gani a lokacin su suka ganta mu sai dai a rawaito mana mu imani da abin amma shi alqur'ani mu'jiza ce da mai dorewa mai zarcewa zuwa tashin alkiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ya ainihin ware ta da ambato waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar da gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda na farko ƙalubalen da yake cikin su ƙalubale mai ƙarfi har da barazana ma ga mutanen da suke ji da kansu wajen fasaha da zalaka da sarrafa harshe aka ƙalubalance su kuma aka ce ba za su iya ba kuma suka kasa sannan abu na biyu aya ta kunshi ba da labarin gaibi abin da yake gaibi ne shine cewa har nan gaba ma ba za a iya ba walan taf'alu sannan kuma abu na uku har ila yau da yake tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama inda a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mai gaskiya bane to wannan irin cika baki haka ga wanda baya da gaskiya zai wahala ya ce har abada ba za a iya ba tunda dan abu kaɗan idan ya faru wanda yake nuna an kwaikwaya din shi kenan an rusa shi to har ya fito ya ce wa illan taf'alu fa illam taf'alu wa lan taf'alu alama ce da take nuna cewa wannan maganar ba tashi bace magana ce ta Allah ce fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wutar da waquduha an-nas mutane ne makamashinta wal hijara da kuma duwar watsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba amma waɗanda suke karkatattu waɗanda suka karkace wa gaskiya to waɗannan sun kasance kirare ne na rura wutar jahannama Allah ta'ala yana cewa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba hasabu jahannama kiraran wato jahannama ne antum laha waridun ku masu shiga ne gare ta saboda haka wasu malamai suka ce abin da ake nufi da waqudu hannasu wal hijara ana nufin mutane waɗanda suka kafircewa Allah wanda Allah ta'ala zai kona su da wannan wuta sai kuma al hijara duwar watsu wasu malamai suka ce ana nufin gumakan da suka bauta ba Allah ba ubangiji ta'ala zai hada su gaba daya da abinda suke bautawa ya jefa su cikin wuta domin su ƙara tabbatarwa da cewa waɗannan abubuwan da suke bauta ba abun bauta ba bane innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam sannan Allah ta'ala ce uiddat lil kafirin an tanadi wannan wuta musamman domin kafirai uiddat an tanadi ita wannan wuta wacce waqudu hannasu wal hijara wacce mutane da duwar watsu sune makamashinta zai yi zamirin uiddat ya koma zuwa ga ga duwar watsu din kamar yadda ibnu mas'ud yake faɗa ce uiddat an tanadi waɗannan duwar watsin lil kafirina domin ainihin ƙona kafirai da su to amma babu wato munafati tsakanin ka ce uiddat lil kafirin an tanadi wutar ko an tanadi makamashin murra wutar tunda da wutar da makamashin ta duk kusan abu guda ne a malaman ahlus sunna sun yi hujja da wannan da ire-iren wannan akan cewa wuta Allah ta'ala ya riga ya halice ta tana nan ba wai sai nan gaba za a halice ta ba tunda har Allah ta'ala ya ce uiddat an tanade ta don abin da aka ce an tanade shi kaga yana nan abinda ya nan abinda nan gaba za a yi shi ba a cewa an tanade shi to da Allah ce o iddat ya lura akwai wuta din tana nan wannan raddi ne ga masu bin aqida ta mu'tazilanci waɗanda suke cewa wuta ba a halicce ta ba sai dai nan gaba sai nan gaba a ranar gobe kiyama sannan Allah zai halicci wutar to wannan ayar ahlus sunna suna raddi ga wannan aqida ta ta mu'tazila waɗanda suke cewa wuta ba a halicce ta ba sai nan gaba akwai hadisai da yawa wanda suke nuna cewa wuta tana nan an halicce ta lokaci kawai ake jira domin a jefa masu laifi a cikinta Allah ya tsare mu akwai hadisi a cikin sahih bukhari da muslim na abu hurairah radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa tahajjatil jannatu wan nar فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه شيئا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم yake cewa da wuta da aljanna sun yi musu sun yi wato jayayya faqalat an-nar sai wuta ta ce usirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirina an wato zabe ni dan in zama matsuguni dan in zama mazauni ga masu girman kai da masu nuna isa masu saban Allah wa qalat aljanna ita kuma aljanna sai cewa tai mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum me yasa ni babu wanda yake shiga ciki na sai mutanen da suke da rauni waɗanda suke yan jigari jigari me yasa sai su ne za su shiga waɗancan kuma waɗanda suka cika duniya da girman kai da isa da ƙasaita da saban Allah su kuma za a kai su wuta sai Allah ta'ala <laughs> yayi hukunci tsakaninsu su yace anti rahmati arhamu biki man asha'u min ibadi yace wa aljanna ke rahmata ce ke rahmata ce da ke nake jin kan wanda na so daga cikin bayina ita kuma wuta yace anti azabi wa azibu biki man asha'u min ibadi ke kuma azaba ta ce da ke nake azabta wanda na ga dama daga cikin bayina wali kulli wahidatin huma a wata nuskatar imam al-bukhari wali kulli wahidatin kuma mil'uha kowace za ta samu wanda su cika wannan wato za su cika ta wa amma naru fala tamtale wuta ba za ta cika ba ayi ta zubawa ayi ta zubawa ba ta cika ba yau mana kulle jahannama hal imtala'ti fa taqulu hal min mazid ranar da zamu ce wa jahannama kin cika ne ta ce akwai kari akwai daɗi. to ba ta cika ba hatta ya da'a rijlahu sai ubangiji Ala ya sanya kafarsa sai ta ce qat qat ya isa ya isa ya isa fa hunalika tamtali wa yuzwa ba'daha ba'd ila ba'd a nan ne za ta cika maƙil sashin sai sashin ta takura sashi ita kuma aljanna Allah ce wala yazlimu annabi ya ce wala yazlimu wala Allahu ahadan min khalqi Allah baya zaluntar wani daga cikin bayinsa ba za a dauko wani wanda bai cancanta ya shiga wuta ba a kai shi wuta dan dai ta cika amma ita aljanna fa inna Allah yunshi laha khalqa gidajen da ba a samu masu masu shigarsa ba aljanna sai Allah ta'ala ya halicci wasu halittu daban sai a saunar da su a cikin gidan aljanna akwai hadisi har ila yau a cikin sayul bukhari da muslim hadisin abu huraira shi da yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ishtakatin naru ila rabbiha fa ta rabbi akala ba'dhi ba'dan fa zina laha bi nafasain nafasin fi shita'i wa nafasin fi sayf fa ashaddu ma tajiduna min al-harr wa ashaddu ma tajiduna min zamharir annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wuta ta koka wa ubangiji ta ce ya ubangiji sashi na fa yana cinye sashi wato saboda bala'i da tsanani ce sashi na na cin sashi sai Allah ta'ala ya ba ta dama ta limfasa sau biyu a shekara limfasawa sau ɗaya a lokacin sanyi ɗaya a lokacin zafi lokacin zafi irin wannan lokacin ce fa ashaddu ma tajiduna min alharri. to na limfasawa lokacin zafi din shine wanda kuke ji a yanzu nan sannan wa ashaddu ma tajiduna min az-zamharir wanda kuma kuke ji tsananin sanyi da kuke ji shi kuma limfasawan ne ta biyu wadannan hadisai duk suna nuna cewa akwai wuta tana nan ba sai nan gaba za a yi ta ba har ila yau akwai da yau hadisin Abu Hurairah a cikin sayo Muslim da yake cewa kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wata rana muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama iz sami'a wajbatan sai Annabi ya ji wani rugugi karar faduwar wani abu sai annabi ya ce tadruna ma hadha kun san wannan kun san menene wannan qulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa ne suka sani qala hadha hajarun rumiya fi an-nari منذ 70 kharifan fa huwa yahwi fi nari al hatta ila qariha annabi ya ce wannan wani dutse ne wanda an jefa shi tun shekara saba'in aka jefa cikin wutar jahannama bai je kasanta ba sai yanzu hadisin salatul kusufi lailatul isra'i wal mi'raj dukkaninsu suna tabbatar maka da cewa wuta da aljanna an riga an halicce su suna nan sabanin abinda mu'tazila suke faɗa haka nan da Allah ya ce uiddat lil kafirin an tanadi wuta musamman domin kafirai wannan dalili ne da yake nuna cewa ahlut tauhidi wanda suke da tauhidi masu saban Allah amma suna da tauhidi ba za su dawoma a wuta ba wanda duk ya mutu akan la ilaha illallah ya zo da rukunan musulunci din nan da ya zo da rukunan imani din nan guda shida to wannan muwahid ne mai ta Allah saboda haka ba zai dawwama a wuta ba ko da kuwa Allah ta'ala zai sa shi wuta zai sa shi ne domin ya hora shi na wani ɗan lokaci a fitar da shi da imaninsa zuwa ga aljanna mafi kuma wato talaucin yan aljanna shine wanda za a ba shi aljanna ribi goma na duniya gaba daya shine yafi kowa talauci Allah ce uiddat lil kafirina an tanade ta musamman domin kafirai kaga cewa domin kafirai ya nuna cewa nan gidan gidansu ne na dawwama duk wanda ya shiga ba ba kafiri ba in ya shiga ma gidan jahannama ba kunta ce ta kai shi zai fita zai ba musu gidansu domin Allah ta'ala cewa la yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba wa tawalla babu wanda yake shiga cikin wuta ya kulu da ita illa al sai wanda yafi kowa tsaya cewa Allah ya sashi sifanta shi sai ce allazi zaba. wanda ya karyata wato ya karyata Allah ya karyata manzon Allah ya karyata musulunci wata walla ya juya baya yayi ta saban Allah to wannan shi ne zai kuna a cikin wutar Nama zai yi ta zama a cikin Tahar abada saboda haka malamai na sunna har ila yau sun yi hujja da wannan akan cewa al-usatu as-usatu al-muwahhidun masu saban Allah amma masu tauhidi ba za su dawoma a wuta ba saboda ita wuta an tanade ta ne musamman domin kafirai Allah ya ci gaba da cewa bashirin lazina amanu bashirin lazina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهره وهم فيها خالدون الله تعالى يتي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما كي البشر قوانا لسكي إيماني كما سكا أيكة أيكا نقري أن لهم جنات للي سناد الجنتي تجري من تحتها الأنهار وأن قورمو سكي قدانا تكركشنسو كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق دلوك شند أكا أزر تاسو دواني arziki na ‘ya'yan itatuwa qalu sai su ce hadha allazi ruzqna min qabl wannan shi ne aka azurta mu da shi gabanin haka wa utu sha mutashabiha kuma an zo musu da shi yana kama da juna walahum fiha azwajun mutahhara suna da mata na aure tsarkaka a cikin aljanna wa hum fiha kuma su masu zama ne a cikin dindindin al'ada alqur'ani duk sanda ya tsoratar to kuma sai ya kwadaitar duk sanda yayi gargadi kuma sai ya bushara don wannan ya zama yana ƙara wato zaburar da mutum mai son aikata alkhairi ya aikata alkhairi ya kuma yi ƙoƙarin wato daƙirar da wanda yake ƙoƙarin laifi ya dakata kada ya aikata laifinsa yayin da Allah ta'ala ya ambaci kafirai da abin da ya yi musu alkawari na narko na wutar jahannama cewa wacce wa kudu hannasu wal hijara wacce mutane da duwar watsu su ne uh, abin nan makamashinta sai Allah ta'ala kuma ya kawo bushara ga mu'mine masu aiki masu aikin da'a ce wa bashirin ladina amanu kayi albishir ga waɗanda suka yi imani albishir shine ne a baka labarin abin da kake so ka ji ba kowane irin labari ba labarin da kake so ka ji shi yake cewa albishir wasu malamai suka suka ce albishir a baka labarin da kake so ka ji ko baka san shi ba wato baka san in an riga an gaya maka ka riga ka san shi bai zama albishir ba in ji wasu malaman to amma wasu malaman suna cewa a'a ba wai lalle sai ka tabbatar da cewa labarin da zaka gaya masa bai san shi ba sannan yake albishir zaka yi wa mutum albishir da abin da watakila ma ya riga ya ji amma ba laifi ka ce da shi albishirin ka ka gaya masa abin koda kuwa an riga an gaya masa ka. kalmar bishara ko al-tabshir galibi ana amfani da ita ne wajen alkhairi ce albishirinka to abin da zaka ji mai kyau ne amma a wani lokaci akan yi amfani da kalmar bishara akan abin da ba na alkhairi ba amma ana sa kaidi wato za ta zo da kaidi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa fabashirhum bi azabin alim fabashirhum bi azabin alim amma kaga da aka kawo bishara sai aka kuma kawo kaidi shine bi azabin alim kai musu bishara kai musu albishir da azaba mai radadi wannan ana gaya wa 'yan wuta domin ya kara zama bakin ciki da ɓacin rai tattare da su domin abin da zai zama mara daɗin ji a ka kuma sannan a kira shi bishara kaga akwai tsokana a ciki Allah ta'ala ce wa bashirin lazina amanu wa amilus salihati yi bishara ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai aiki na kwarai shine aikin da ya haɗa sharuɗa guda biyu in ka gada maka ce uku guda biyu wato ya zama na aiki ne da aka yi shi don Allah sannan kuma sharaɗi na biyu ya dace da koyarwar shari'a ya zama an yi shi don Allah kuma ya dace da koyarwar shari'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wasu malamai suna ƙara sharaɗi na uku ya zama na wanda ya yi shi kuma yana da kyakkyawar aƙida saboda wanda ba shi da kyakkyawar aƙida ko ya aiki mai kyau wanda annabi ya zo da shi da ikhlasi to ba zai samu ladan ba saboda babu babu kyakkyawar aƙida haka eh, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura saboda haka sai an samu kyakkyawar akida to idan aiki ya cika waɗannan sharuɗa to babu shakka ya zama aiki na kwarai idan ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyu to bai zama aiki na kwarai ba ko da mutum zai yi abu dan Allah amma abin ba Allah ta'ala da manzansa suka umarce shi da shi ba to wannan ba a kiran shi amalus salih ko kuma mutum ya yi abin da Allah da manzansa suka yi umarni da shi amma ba ya yi shi don Allah ba ya yi shi don wata manufa ta duniya shi ba wannan ba a kiran shi al'amalus salih Allah ce ka yi musu bishara anna lahum jannatin tajri min tati al-anhar suna da wasu aljannatayya lamun din nan ta lahum lamul istihqaq ce sun cancanci wannan aljannar saboda me saboda imanin da suke da shi da aikin da suka yi lali zatihi ba wai dan imanin da aikin kawai ba a'a imanin su da aikin su wannan ba zai biya ni'imomin da Allah ta'ala ya musu ba a'a akwai kuma falala ta ubangiji sun yi imani sun yi aiki na kwarai ubangiji ta'ala ya dubi wannan sai musu falala da aljanna amma inda imanin su ne da aikin su na kwarai kadai wannan bai isa ya shigar da su aljanna ba ko ya saya musu aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi babu ɗaya daga cikin ku wanda aikin sa ne kawai zai sha sa aljanna sabai suka ce har kai ya rasulullah annabi ya ce har ni sai dai idan Allah ta'ala ya lullube ni da rahamarsa idan mutum ya yi aiki na kwarai ya yi imani kuma ya aiki na kwarai to ya cancanci ubangiji ta'ala ya masa falala ya sa shi gidan aljanna da sharaɗin ya mutu da imani da sharaɗin ya mutu da imani wa man yarta minkum an dinihi mutu wa huwa فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah ce wanda duk ya yarda daga cikin ku ya bar addininsa fa ya mutu kuma ya mutu yana kafiri to wannan ayyukansa da yayi duk sun rushe a duniya da lahira wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun kaga ashe sharadi ya mutu akan imaninsa in yayi aiki na kwarai kuma ya mutu akan imani Allah ta'ala ya ce wa annabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in ashrakta la yahbitanna amaluk walau ashar walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da da sun yi shirka da ayyukan su gaba ɗaya sun rushe Allah ce tajri min tahti al-anhar ita wannan aljanna koramu suna gudana ta karkashin ta Allah ta'ala bai faɗi nau'ukan koramun da suke gudana ba amma dai ya nuna mana cewa ba korama ɗaya bace ba bi bace koramu ne a wani guri can surat Muhammad Allah ta'ala ya faɗi nau'uka daga cikin nau'ukan ƙoramin aljanna masalul jannati allati wa'ida almuttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa Allah ta'ala ya ce misalin aljanna wacce aka yi wa muminai alkawari da ita aka yi wa masu tsoron Allah alkawari da ita fiha anharun min ma'in a cikinta akwai ƙoramu ba ƙorama ɗaya ba ƙoramu na ruwan da bai gurɓata ba ba gurɓataccen ruwa ba wa harin min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da kuma ƙoramu na ainihin nono wanda ɗanɗanansa bai canza ba wa harin min khamrin lazzatin lisharibina da kuma ƙoramu na giya mai daɗi domin masu sha wa harin min asalin musaffa da kuma ƙoramu na zuma tatacciya ƙoramun aljanna ba rami ba ne. kamar da kasan korama a nan rami ne koraman aljanna ba haka suke ba ibnu hibban ya fitar da hadisi da sanadi hasan daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anharul janna takhruju min tahti tilali aw min tahti jibali misk wato koramin aljanna suna fitowa daga duwar watsu ko kuma tuddai na turaren albiski ibnu abu duniya a cikin littafin sifatul janna ya kawo hadisi daga muawiyah ibn qurra daga anas ibn malik anas yake cewa la'allakum tazunnuna anna anhar aljannati ukhdudun fil ardi kuna tsammanin koramin aljanna rami ne a cikin ƙasa la wallahi ba rami bane innaha sa'ihatun ala wajhi al-ard koramu da suke gudana akan doran kasa ba a cikin rami suke ba ihdaha fataiha lu'lu bangaren ɗaya daga cikin bangarorin ita wannan korama lu'lu ne ɗaya kuma ya yaqutu ne wa tinuha al-miskul azfar ay alladhi la khilta fihi tabanta kuma wato turaren almiski ne wanda yake babu gaure a ciki Imam Ahmad ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa idza sa'altumullaha fas'alullaha fa innahu wasatul janna wa a'la janna wa fawqahu 'arshir rahman wa minhu yufajjar aw tufajjaru anharul janna annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku roki Allah to ku roke shi da babban masaki ku roke firdausi fa innahu wasatul janna ita ce aljanna da ta kowace tsada kuma ita ce mafi kololuwar aljanna sama da ita babu komai sai al'arshin ubangiji wanda kuma daga nan ne koramunta suke fitowa saboda haka Allah ta'ala ya yi tanadi gidan aljanna wacce ya sifanta ta da cewa tajri min tahtiha hal anhar koramu suna gudana daga karkashinta za mu tsaya anan saboda lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah